This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis goma ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddama a kan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe mutane goma sha tara in ji ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza. Rasha ta harbo jiragen sama da da arba'in 144 marasa matuka da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu wurare daban-daban a yankuna a faɗin ƙasar Rasha. kanin sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya amshi bakoncin takwararsa na amurka anthony blinken domin tattaunawa akan batutuwa da suka hada da batun yaƙi a ukraine da ma gaza To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kammala wani taron harkokin zaman lafiya na kwanaki biyu da hukumomin jamhuriyar Nijar suka shirya da nufin lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaro da suka addabi yankunan kasar. Wasu mata da suka halarci taron sun tofa albarkacin bakinsu. mata su ne suka yi shan matsala bisa ga tsaro amma muna da irin gudunma da za mu da bisa ga tsaro dama a sami zaman lafiya. Hajiya Rabi Sula kenan shugabar watan wata mata a Agadez muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto akan tasirin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa yayin da 'yan takarar shugaban Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a yau talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan shirin tanadin abinci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa a yau talata cewa wani harin makami mai linzami da isra'ila ta kaddamar akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin gaza ya kashe akalla mutane goma sha tara kane ta wasu sittin ma'aikatan ta ce har yanzu ma'aikatan ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya ritsa da su ba waɗanda suka matsale ƙarƙashin yashi da buraguzai adadin mutanen da suka mutu ya ragu a kan sanarwar farko da rundunar civil defense ta bayar cewa mutane 40 ne suka mutu a harin ma'aikatar sojin isra'ila ta musunta wancan adadin mai yawa yayin da take zargin hamas da gudanar da ayyukanta a wuraren ayyukan jin kan a jiya talata ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yake faɗa cewa majalisar ta bada ta yin taimakawa duk wani wato duk wani wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ake so a cimma domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a gaza amma babu bai yiwuwa wani ya yi tunanin cewa hukumar da ke kula da harkokin duniya baki ɗaya za ta shiga a wannan yanki kai tsaye ko kuma ta tura rundunar zaman lafiya ma'aikatar sojin rasha ta faɗa a yau talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuka da ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin rasha rundunar tsaron saman sun kakkabo jiragen marasa matuka 20 a yankin moscow inda gwamna andrei vorobyov ya ce jiragen sun lalata wasu gine-gine da ma gidajen jama'a a leonbergsy Lumbesi da kuma Rumiskoyi. Harin ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu guda uku in ji wato Voroyov a wani sakon telegram da ya kafe. An gudanar da babban aikin ne a yankin Bransk da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. amma jami'ai sun ce babu abin da ya lalace ko kuma rashin rai da aka samu bayan harbe jiragen sama marasa matuƙa 72. harin na baya-baya da rasha ta kai a ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka inda ta auna babban birnin kasar kiev wanda rasha ta yi ta mata wato hadarin bama-bamai babu kakkautawa a cikin wannan wata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya amshi bakoncin takwadarsa na amurka anthony blinken domin wata tattaunawa a yau talata a london akan batutuwa da dama har da batun yaƙi da ake yi a ukraine da ma gaza jama'an na amurka da birtaniya za su kuma mai da hankali akan hulɗarsu da wasu batutuwa da suka shafi yankin indo-pacific a yayin da ake fama da yaƙe-yaƙe da rashin tsaro a faɗin duniya yana da matukar muhimmanci a daidaita ƙasashen duniya lami yana faɗa a wata sanarwa kafin ganawar ta yau talata da yammacin yau talata ne blinken zai gana da firaministan birtaniya keir starmer wanda jam'iyyarsa ta dawo akan kan mulki a cikin watan yuli karin farko a cikin shekaru goma sha hudu a ranar juma'a ne kuma aka shirya stama din zai gana da shugaban amurka joe biden a nan washington to kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu a 'yan kwanakin nan an fuskanci hare-haren 'yan bindiga a kan hanyoyi a yankin iyakar nijar da libya mafari kenan da gwamnatin Nijar ta kira wani taron kwanaki biyu na masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kuma kungiyoyin matasa da na mata don lalubo hanyoyin tunkarar matsalar. wakilan muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. a wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Nijar da ma kasar baki daya hukumomi a Nijar suka gudanar da wani taron zaman lafiya na kwanaki biyu a yankin Ingil da ke cikin jihar Agadez domin tattaunawa a fannoni da dama musamman irin gudunmawar da mahalarta taron za su bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na Nijar. Agale Atte yana daga cikin waɗanda suka shirya taron ya bayyana fatan ganin su yi aiki tare da mahalarta taron domin magance matsalar tsaro a tsakanin su. Shi kwanciyar hankali yanda muke so mu ya zamanto kowa yanda muka kire shi ya taso har ya zo ya zamanto message kin da muka bashi ya dauke shi da muhimmanci ya tahi da shi shi ma ya kai shi wurin makwabtan shi ya kai shi ya kai shi wurin yan gidan shi ya kai shi wurin talakawan shi ya gaya musu mina ne kwanciyar hankali ya kamata a ce mun kai wurin da zamu gane yau mina ne kwanciyar hankali mina ne rashin kwanciyar hankali don kwanciyar hankali shine shine kasa kwanciyar hankali ya fi komi na duniya ga in kana da shi zaka gani abu na rayuwa duka suna maka amfani in baka da shi sai ka gani komi gare ka sai ka gani baka jin dadin shi kun san nan muna alaka da wasu kasashe wanda suna cikin tashin hankali to wannan infiltration mutanen nan da cikin paske shi tashin hankali ana yin shi akwai wanda suke shigowa ta hanya talakawa suka yi gudu cikin yaki akwai wanda kuma suke shigo ta kalkashin su da muguwan niyya shine muka ce to lokaci ya kai na mu tashi da kamu jagororin al'umma da suka halarci taron irin su zo da muhammad sun ɗauki alkawura na kawo nasu taimako domin a shawo kan matsalar abin da muka rike cikin shi eh, an kwatanta ma mutane su kama jikinsu ya zamanto su, gina zaman lahiya da kuma zamantakewa saboda in babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali babu ci gaba ci gaban kasa dole sai da kwanciyar hankali kuma ya zamanto talakawa su kama ma hukuma zamanto kuma hukuma su ma su saurari talakawa su saurari kukan talakawa in suka zo gare su in kuma mutum ya gani abubuwan da yake bai dace ba cikin al'umma ya kamata ya je ya faɗi. ƙungiyoyin mata a nasu bangare sun halarci wannan taro ne da nufin gwadawa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi kowa kuma su ma mata suna da irin gudunmawar da za su bayar domin kawo ƙarshen matsalar hajiya rabisule shugabar wata kungiyar mata a Agadas. Mata su ne suka hi shan matsala bisa ga tsaro, amma muna da irin gudunma da za mu bada bisa ga tsaro. mun ga harkokin yanzu duka na duniya sai a hankali bisa ga tsaro mata sun fi shan wahala amma mu ma muna son mu ba da gudunmawar mu bisa ga tsaro dama a sami zaman lahiya taron dai ya gama dukkan masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kungiyoyin mata da matasa a ƙarshe dai mahalarta taron sun rubuta wasu shawarwarin da za su gabatar ma hukumomi wanda suke ganin idan ai aiki da su za a iya kawo ƙarshen matsalar hamid mahmud muri amurka daga agadas jamhuriyar niger Madalla a gaida Hamid mahmud shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. amurka ta shirya ta kaddamar da wata tattaunawa akan tattalin arziki da gwamnatin riko ta bangladesh a wannan mako da zai hada da shugaban kasar muhammad yunus a cewar jaridar financial times a yau talata an rantsar da gwamnatin a ƙarƙashin jagorancin mutumin da ya samu kyautar gwarzon zaman lafiya ta nobel a watan da ya gabata da zammar shirya zaɓe a ƙasar ta kudancin asiya bayan hambarar da prime minister sheikh hasina biyo bayan wata gagarumin zanga-zanga a kan adadin ɗaukar aiki na gwamnati. amurka ta yi imani idan aka gudanar da sauye-sauye da suka dace bangladesh za ta iya magance kalubalolin tattalin arziki da take fama da su kana ta kafa tubalin ci gaba da samun bunƙasa da makarin nasarori in ji brent neymar mataimakin sakataren bitalmalin amurka mai kula da batun kudaden ƙasa da ƙasa yana faɗa wa jaridar ana sa ran wata tawagar jami'ai daga ma'aikatun bitar mali da kuma harkokin kasashen waje da ma ta cinikayya ta amurka za su tattauna akan manufofin kuɗi na bangladesh in ji jaridar a ƙarshe ma'aikatan ceto suna gaggawar kwashe dubban mutane daga mummunan ambaliyar ruwa a yau talata sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi da ta afka wa arewacin vietnam ta kashe mutane 63 kana wasu 40 suka ɓace guguwar ta yagi ta afku ne a ranar asabar inda iskar ta ke kadawa kilomita 149 a cikin sa'a guda lamarin da ya sa ta zama gagarumar guguwar da ta afkawa arewacin vietnam a cikin shekaru 30 a cewar masana yanayi guguwar ta karya gadoji ta kware rufin gine-gine da lalata masana'antu kana ta haddasa ambaliya da kuma zaftarewar ƙasa. hukumomi sun ba da kashedin ambaliya da zaftarewar kasar a unguwanni 429 a cikin lardina 17 arewa na arewacin kasar labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A daren yau talata ne 'yan takarar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a karan farko ta gidan talabijin ɗin ABC inda Amurkawa da ma sauran kasashen duniya za su zuba ido su ga yadda za ta kaya. To ko menene tasirin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓukan Amurka? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Na'am, na farko da ke san ita duniya kanta tana nan tana kallo saboda sha'anin demokuraɗiyya ce. Al'umma ce wadda yake tana karatu tana rubutu masu ya karatu da rubutu suna suke da rinjaye don haka sun dogara abinda 'yan takara za su faɗa musu tana da tasiri kwarai tana iya canza sakamako. idan kun tuna wannan da aka fara yi tsakanin shugaban kasa mai ci yanzu da kuma tsohon shugaban kasa mai takara ita ta ƙara jawo hankalin 'yan democrats cewa su yi kokari su sake lale. Shugaba Joe Biden kenan da tsohon shugaban kasa Trump. Eh, rashin tabuka abin da suke son shi tabuka da suka gani suka ga cewa akwai matsala. Wannan shi ya nuna irin tasiri wannan muhawara take da ita To farfesa me kake sa ran gani a wannan muhawarar da za a yi yau? To babu shakka shi tsohon shugaban ƙasa shari'o'i sun yi mishi yawa so da yawa. kuma babu shakka ina sa ran hari za ta kai hari ga wannan kwarai da gaske saboda wuri ne inda ya zamanta kowa yana da ya samu galaba akan dan uwa ne za ta taba wannan za ta taba irin abubuwan da suka faru na rashin hankuri kamar eh. waɗanne abubuwa kenan na rashin hankuri wani abubuwa ne irin waɗanda suke rashin hankuri yasa a lokacin da ya takara shekara hudu da suka wuce ya faɗi zaɓe ya ce bai yarda da cewa ya faɗi ba wanda amerika na ganin kamar wannan tarzoma da an ka yi akwai irin amincewa te ga tarzoma ko da bai hito ga hili ya amince ba sannan kalamai da yake ta yi ko a hali yanzu wajen yi kuwa zaɓe yana nuna kamar in ya sha kaye ba zai yarda ba to demokuraɗiyya kuma ba ta ɗauka wannan kuma amerikawa ba su son su ga shugaban kasa wanda ke takara sai yana iya ci yana iya faduwa ya fara nuna cewa dole sai ya ci to shi kuma fa wani hari ake sa ran zai kai wa ita haris din shi kuma za shi iyakacin gwargwado shi yi kokari shi alakanta ta da shugaban kasa Joe Biden da ke nan a halin yanzu irin halin da ake ciki zai kokari shi alakanta ta zai kokari shi alakanta ta da sha'ani da ya shafi dokoki irin da suka shafi sha'anin baki da tattalin arziki da ma ita shina ganin cewa tana da laushi ga abin da ya shafi baki shi kuma shi na da tsauri yana mm. kokarin ya iza cewa wannan za ta buɗe bododinku domin baki su shigo su taya ya dan abincin da ba isa duniya ya ba duk waɗannan abubuwa shani na siyasa ne. To me za ka ce game da irin wannan muhawarar ta 'yan takarar shugaban ƙasa da ake na san kasashen mu ma sukan kwatanta wani abu mai kamar haka kana gani idan aka dage aka yi muhawarar kamar yadda ake yin ta a nan Amurka zai yi tasiri sosai akan masu kaɗa kuri'a? Eh, zai yi tasiri amma kaɗan ne zai tasiri domin a ƙasashenmu 'yan ana ta kaiwa ka ta hulla. mutanen da yake suna kukuwa da sha'anin tattalin arziki abinda sun kaci ba su fai iya tsayawa akwatin talabijin ba su ga me ke faruwa sannan mutum nawa ke jin harshe wanda ake amfani da shi na turanci to ga waɗanda suke da damar ganin muhawarar ko kuma sauraron muhawarar kana gani hakan zai yi tasiri a su masu kada kuri'a ya kamata a ce ya yi tasiri amma kada ki manta ƙasa irin tamu ta najeriya 'yan boko sun cusa ma kansu da mutane akan kabilanci in dai hmm. naka ne dan kabila ka ne ko da ya taho wajen muhawara bai yi abin kware ba in dai dan kabila ka ne kana ganin cewa kai dai kana goyon baya ne saboda in ya kai za ku yi kokari hizan yan kabila ku sun samu abubuwa kamar watan kasar ba ta kowa da kowa ba ce wannan shi ya tasiri a siyasar mu ta najeriya kuma shine ke kawo mana ja baya da a ce 'yan bokun da suka waye suka san abin da annan za su dubi ɗan takara fi sabilillahi bisa ga abin da yake iyawa da wani ɗan takara ko an ce mai shi hito shi to wajen muhawara kai da kanka kasan ya san ba shi da baki ko ba shi tuna ba zai hito ba hmm. amma kuma iri ne kake gani an ce maka ya ci zaɓe. Farfesa Bello Bada kenan na jama'ar Usman Danfodiyo har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata ban ne a inda wakiliyar madina dauda ta tambayi karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan ko gaske ne da mutane ke korafin cewa gwamnati ba ta da abinci a rumbunan ajiyar ta sai ya ce a'a ai silos ɗin da muke da shi kusan talatin da uku eh, guda goma sha ɗaya suna ƙarƙashin wannan ministry ma'aikatan ga namu karkashin gwamnatin tarayya sauran su ne aka shiga ya jejeniyan amfani da ita da masu zaman kansu wa'annan a nan ne muke adana abin da aka samu aka siyo idan aka yi girbi a shekara bisa tsarin duniya abin da ake kira strategic food reserve watan aje abinci don ko ta ɓaci na ƙasa to an ɗauka idan an samu misali duk abin da aka girbe ita federal government ko gwamnatin eh, tarayya ta aji kashi biyar cikin hamsin cikin ɗari kai mm. na abin da duk aka girbe na me na nine masara dawa da gero sannan gari don shinkafa baya cikin abin da gwamnati ke ajiwa cikin wannan rumbu me yasa saboda shi abu ne wanda yake yana da kasuwar shi kuma yawwa so shi yasa ba a son a taba to wannan kuma shi ne abin da mutane kuma suka saba shi yasa ake ajiye abin da aka saba ci to bayan haka su gwamnonin jihohi bisa wannan tsarin su kuma ya kamata su ma kowane jiha ta ajiye kashi goma cikin abin da aka girbe a shekara shine ake kira buffer stock namu strategic stock sannan ita local government dama can ita ke can kasa su ne su kuma za su yadda abin da dai aka a aji dama sun taimaka ma mutane su aji dan store store ana ajewa don a samu ana sayar da shi yadda dai farashi ba zai hawa yawa mutane su kasa siya ba to wannan tsari ne da aka yi saboda a tallafa ma al'umma abin da nake son mu yi la'akari da shi shine tsari irin wannan in baka rike shi kayi shi yadda ya kamata ba sai a je neman kiba a dawo da rama ai maganan farashi ake faɗi kuma abubuwa da yawa suke jawo farashi ya yawa ba wai kawai saboda abinci akwai ta ko babu ba ai yanzu ba kasuwan da zaka je da zaka ga abinci ba ko so ba maganan batun ma wai a ce rashin abincin ba ne amma kawai tsadan shi shi yasa mutane ke cewa tsadan rayuwa ko ba haka ba wani da kamar da wasu suka faɗa ne zaka je ka ci abinci da ɗan karamin kuɗi yanzu karamin kuɗin ma ka je bai sai maka abinci shine matsalan kuma ana sane da haka to wannan abin da aka faɗa shine tsari ne aka yi kuma idan ka yi bibiyan labaru za ka ji akwai inda aka so a fara haka shi din ma mutane suka ga cewa a'a ba sa so ba za su iya ba so maganar shine a'a za a bayar firi ne yadda aka ba da sauran ko kuma yaya to duk wa'annan abubuwan kuma shi shugaban kasa cewa ya dole ne a yi wa'annan ayyukan tare da jihohi to shi yasa duk waɗannan abubuwan jihohi ne aka yi ta sake ma abincin kuma kowane jiha tana da nata tsari a wasu jihohin ma kafin wannan abinci ya kai wasu jihohin sun sake abincin su kamar jihar Niger gwamnan mm-hmm. Niger ya hito da nashi tsari ko ba haka ba ya hito da nashi tsari kuma ya nuna abin da aka noma waga lokacin da ta wuce cikin rani su ne ya koma cikin store ɗinsa ya hito da abinci ya ba mutane sai ma yi gurbin da wannan sabon ko to saboda haka abu ne na tsari kuma ina son mutane su gane gwamnati tana sane da haƙƙin da ya rataya a wuyanta saboda haka muna nan muna aiki ba dare ba rana tsakaninmu da Allah kuma muna roƙo Allah ya sa mana hannu Allah ya dafa mana Allah kada ya bamu da wayonmu. menene umarnin da shugaban ƙasa ya baku bayan ganin irin tashin hankalin da al'umman ƙasa ke ciki a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na baya-bayan nan abin da ya umarce mu shine wa'annan matsalolin da suka faru eh muna kokarin mu magance abin da ke gaba yanzu don a kwantar da hankalin al'umma amma hankalin mu kuma yana nan kan tsare-tsare wanda zai sa a nan gaba bi la ta'ala ba za mu sake ganin irin wannan matsala ba wayannan tsare-tsaren shine kawo traktoci da sauran masuna. wanda zai tallafa wurin aikin noma saboda mai aiki da hauya da adda da waye-waye eh, hekta nawa za ka iya kai amma idan ga mashin da sauran abubuwa aiki zai zai tafiya to bisa wannan kuma akwai tsare-tsare irin na greener hope agric mechanization program wanda za a kawo traktoci dubu biyu kowane shekara nan har a kai dubu goma sannan bayan haka za a kawo wuraren da za a kai traktocin nan don a yi gyara saboda kuma da watan part wanda suka lalace don idan gyara ya tashi ana bukatan kila wannan noti ko wani duk akwai su ba irin yadda da za a kawo traktor a zuwa ajiye mutum in ya lalace kana neman mai gyara ka kasa samun mai gyara duk tsare tsare na yanzu ga ana na ana yin su sannan bayan haka irin ƙanana ƙananan suna irin wanda akan tura da hannu dina wanda talaka zai iya yi amfani da shi cikin ɗan ƙaramin hekta ɗinsa ko kuma hekta ɗaya ko rabin hekta ko ma kwata hekta zai dai iya je da wani dai abun mashin dai wanda zai tallafa masa ya yi noman nan cikin sauƙi da kuma watan famfuna wanda za su yi fetsi da sauran abubuwa dai in essence wata abin da nake nuhi a nan shine akwai abin da ake kira mechanization rate wanda ake aunawa da abin da ake kira horsepower watan karfin doki ko shine horsepower a nan najeriya karfin doki digo biyu da bakwai 0.0 kai 0.027 shine digo ko da sifili biyu da bakwai wanda bai taka kaya kare ba a afirka ma wannan karfin doki watan ɗaya da bakwai shine yawancin wurare ke da shi amma ka dubi na najeriya na duniya kuma karfin doki biyu da biyar a bisa hekta daya wanda ke shine kaman hekta daya kaman watan hilin kwallo kenan guda daya misali kenan sai ka kawo dawakai guda biyu kila ka sa musu haro suna ja maka kafin ka san abin da ke faruwa cikin nan da nan ka gama amma inda hau ne newa sai a yi sati daya na ta fama to abin da shugaban kasa ke neman mu magance kenan na farko na biyu iri muna nan yanzu ma'aikatanmu na bincike suna nan yanzu an gaya musu an ba su umarni sun koma ga irin iri da aka riga aka yi research ɗinsa aka yi bincike aka gano cewa tana da fa'ida ta. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi da wakilin ma Abuja Madina Dauda ce kuma Fiona Nandudu wa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. ra'ayi na farko ra'ayinka ne samaila agnes malam faturi mazaunin difa a jamhuriyar Nijar. ce zan so ku bani dama in yi kira ga hukumomi da sarakunan gargajiya da masu unguwanni har ma da iyayen yara a garin difa na ƙasar jamhuriyar nijar akan cewa don allah su tashi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawo gyara akan lalacewa tarbiyyar yara sai ka ga yara ƙanana da ba su fi shekaru goma sha biyu da haihuwa ba su ne ke shan shuli da taba sigari ga yawan sace-sace sai ka ce gafiya to ya kyautu a ce an taru an yi wa tufkar hanci sai kuma ra'ayin adamu rijau mai cewa tabbas wannan hali da mu najeriya ke ciki abin sai a duwoi domin gaskiya ana cikin halin kunci sosai wanda hakan ya sa hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine allah ya kai mu lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne yakubu mai aski badaraka ta ce muna yaba wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar bisa matakin da ta ɗauka na bunƙasa harkar noma a wasu jihohin ƙasar don samawa al'ummar Nijar wadataccen abinci. Da fatan Allah ya sa wannan matakin na gwamnatin tamu ya tabbata idan har ya tafi daidai kamar yadda aka tsara. To shi kenan da ikon Allah al'ummar Nijar za mu wadata da abinci. Allah ya tabbata mana da alheri amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Ilyas Yakubu. Kace muna jajantawa al'ummar birnin Maiduguri sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwan sama da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori. Muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka mutu, waɗanda suka rauyi raunuka kuma Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muna fata Allah ya kiyaye gaba amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana hankali za mu rika karantawa. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa a yau talata cewa wani harin makamai mai linzami da isra'ila ta kaddamar a kan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin gaza ya kashe akalla mutane goma sha tara kanin ya jikata wasu sittin ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ritsa da su waɗanda suka makale ƙarƙashin yashi da buraguzai. ma'aikatan sojan rasha ta faɗa a yau talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuƙa da ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin rasha sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya amshi bakoncin takwarasa na amurka anthony blinken domin wata tattaunawa a yau talata a london akan batutuwa da dama da batun yakin ukraine da kuma gaza To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun ambaliyar ruwa da wasu sassan Najeriya da Nijar suka fuskanta a kwanan nan. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.